wa ashhadu an Illallahu ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha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 In sha Allah za mu dora kan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratun nisa satin da ya wuce mun yi karatu zuwa ƙarshen ayata talatin da shida kira da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mabayi cewa su kaɗai ta Allah da bauta shi kaɗai kar su mai tarayya a cikin wannan bautan mahaifa Allah ya ce ku kyautata musu iyakar kyautata ‘yan uwanku na jini ku kyautata musu marayu Allah ya ce ku kyautata musu miskinai Allah ya ce ku kyautata musu makwabtanku da kuke da alaƙa na zumunci Allah ya ce ku kula da su makwabtanku wadda ba alaƙa ta zumunci tsakaninku Allah ya ce ku kula da su abokan tafiya abokan hulɗa na yau da gobe Allah ya ce ku kula da su iyalanku da suke ku Allah ya ce ku kula da su waɗanda suna halin tafiya guzirinsu ya yanke ma'ana guzirinsu ya ƙare Allah ya ce ku kula da su ‘yan uwa muna jin yadda Allah ya yi ta kiran waɗanda suka yi imani da Allah akan irin waɗannan ayyuka na alkhairi waɗanda suka tsayu da waɗannan ayyuka suka sauke wannan nauyi da yake kansu to suna daga cikin wadda muka ambata a kaso na farko da Allah ya ambata a suratul waqi'a a cikin ashabul maimana waɗanda za su rabauta rabo mafi girma a ranar alkiyama dukkan irin waɗannan ayoyi bayin Allah babu abinda Allah subhanahu wata'ala ke nufin bayi da shi idan ba alkhairi ba babu abin da Allah yake nufin bayi da shi idan ba alheri ba kamar a kowane zama yadda muke maimaita wannan kalmar Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana shari'a ne domin amfaninmu na duniya da lahirar idan mun yi da'a ma Allah mun yi biyayya ma Allah mun bi dokokin Allah mu ne za mu muri sakamakon wannan biyayyar amma ba Allah ne zai amfani ta ba yanzu duk waɗannan ababa da muka karanta a yi infaki a kan iyaye a yi infaki a kan miskinai a yi infaki wa fakirai a yi infaki da dukkan waɗannan jinsi da muka ambata ita dukiya mana ita dukiya tsarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye dukiya wadda yake so ya mori dukiya ya ji daɗin dukiya to ya zama dukiyarsa tana kai kawo a tsakanin mutane wannan shi ne sirri yaya za ka mori dukiyar yaya za ka amfani dukiyar wallahi jama'a shine Allah mahalicin ka ya shirya maka amma ba don in an karɓi dukiyar kan an kware ka ne ko an kallafa maka wani abu da ya fi ƙarfinka ba ita dukiya ita dukiya idan mutum yana so dukiya ta tozarta shi ta ƙunkata mishi rayuwa malamai suka ce ya yi abubuwa guda biyu da dukiya abu na farko ya kame dukiyar san gabarin amfanar mutane in ka tashi ramawa mutum bayi kyakkyawan ƙarshe na biyu ka sa ta a saba ma Allah jama'a mun gani ita dukiya in kana so ta maka walakanci malamai suka ce abubuwa guda biyu na farko ka kame ta gabarin bayin Allah su amfane ta abu na biyu ka sa ta a sabon Allah idan mutum ya kame dukiya ya taskance dukiyarsa gabarin bayin Allah su amfani wannan dukiyar to Allah kan haramta mishi amfanar dukiyar shi ma malam duk abin da alkur'ani mu yake karantar da mu kenan duk inda wata kasada da tsautsayi yake sai a nuna ma ga yadda zaka fice ga yadda zaka fice shi yasa bawa bawa da ya mori rayuwa shine bawa mai da'a bawa da yake da'a wa Allah yake da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya mori rayuwarsa domin ba da su kiraye ku kan wani abu ba sai abin da zai amfane ku da Allah ya zo yake magana akan dukiyar sai'u ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi walir rasuli ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن sai سيتي كي ya kuna dulatan بين الأغنياء iminku. Allah ya ce abinda Allah ya ba wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam na dukiyar fai'u ita ce dukiyar da aka same ka ba yaƙi ba buga buga da abokan gaba aka yi ba. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil kura abinda Allah ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na dukiyar ganimar fai'u daga waɗannan alƙaryu waɗanda suka warware alƙawurransu da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce idan an zo da dukiyar falillahi walir rasul akwai kason Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wani bilkurba akwai na ƴan uwa dangi na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wali bilkurba, wani wali yatama Allah ya ce akwai kasan marayu wal masakin akwai kasan miskinai akwai kasan matafiya bayan Allah ya kasa dukiyar duka kamar wani ne ya ce Allah to yaya aka kasa ta a wannan tsarin Allah ke likaila ya kuna dulakan bainal agniya minkum don kar kudin ya dinga kai kawo tsakanin mawadata kawai daga alhajiwa ne sai alhajiwa ne to idan dukiyar ba ta shiga sau sauran ɗaiɗaikun al'umma su alhazawan za su kwanci su masu dukiyar za su ba ganin zakka ba da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tura mu'az sai ta dukiya sai kawai a karbe ta daga hannun mawadata a danka ta a hannun waɗanda ba su da shi kenan ba wani guda aka yi ta ba kawai abinda Allah ya bakan sai ya kasa wani kaso wadda wannan kason za a daddanka shi a hannun waɗanda su ma ba su da shi Kan kwana mun fahimta sirrin kenan shi yasa mafi munin makoma a rayuwa wadda ke taskance dukiyarsa ga barin fitar da zakka kan taskance dukiyarsa ga barin taimaka wa mahaifansa taskance dukiyarsa ga barin taimaka ma al'umma duk wanda ya dauki wannan salon ko a rayuwa ce ka kalle shi wallahi bai gamawa lafiya Allah yake wallazina yaknizuna dhahaba wal fiddata wala في fi sabilillah har mai ba ayoyin ne والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون الله يتي والذين يكنزون الذهب والفضة waɗanda suke taskance zinare da azurfa su adana su su ɓoye su wala yunfikuna hafi sabilillah ba sa dukiyar ba su cire zakka ba su cire haƙƙin Allah a cikin dukiyar ba su cire haƙƙin bayin Allah a cikin dukiyar Allah yake fa bashirhum bi azabin alim Allah yake ka musu albishir bishara da azaba mai radadi yawma yuhuma alaiha fi nari jahannam Allah ce ranar da za a gasa waɗannan dukiyar zinaren azurfan dalolinsa da duk abin da ya mallaka za a gasa su a cikin wuta Allah yake fatuwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum sai a dinga musu lalas da wannan gashashe narkaccen dukiyar da aka narkan akan goshinsu da haƙarƙarinsu da bayayyakinsu ana musu lalas da wannan dukiyarsu sai ana ce musu haza ma kanastum li anfusikum wannan ita ce dukiyar da kuka taskance ta a duniya don bukatar ku fazuku ma kuntum taknizun ku dandani abinda kuka adana kuka taskance shi domin bukatar ku domin kun iku fitar da zakka kun kun iku fitar da hakkin Allah jama'a mun fahimta saboda haka duk wannan kashe kashe bayin Allah da Allah ya kiraye mu a taimaka ma wani a taimaka ma wani a taimaka ma wani ai dai mun fahimci shine duk wani mai dukiya mahaliccinsa yana so abinda Allah ya azurta shi da shi wannan abun ya dinga kai kawo a tsakanin al'umma ko kai la dula dulatan bainal agniya minkum kar dukiya ta kasance kawai tana kai kawo ne a tsakanin mawadata daga cikinku Allah ya ce kowa ya dan lasa kowa abin ya shiga hannunsa to idan mutum ya ɗauki wannan salo idan mutum ya ɗauki wannan tsari idan mutum ya ɗauki wannan manhaji a kai zai tafi wallahi malam dukiyar ma albarkarta daban ne da sauran duk wani mai dukiya a nan ne kuma zai mori dukiya a nan ne zai amfani dukiya Allah ya ce saboda karta taƙaita a tsakanin waɗansu mutane yanzu malam idan ka kalli abin da ya shafi fitar da dukiya idan mutum yana da dukiya wannan dukiyan sai ya fi da ita ya ce bari ya yi kasuwa ka san lissafin da wadda bai san yadda Allah ya tsara a mori dukiya ba shi kasuwa kasuwa mun yi wannan darasin a darasin da muka yi na ba a sunna sai da sana'a kaga wannan kasa kaya da kake kasiyar za ka sarrafa shi ka shiga aljanna wannan fidda kuɗi da kake yi saboda haka idan mutum ya sa naira miliyan ɗaya dubu ɗari biyar dubu ɗari a kasuwa idan ta je ta dawo sai ya ga dubu ɗari ne da dubu biyu ko miliyan ɗayan nan abin da ya samu riba bai wuce dubu ɗari ko dubu ɗari biyu ba a fakaita in bai ankara ba ko bai san addini ba sai ya ɗauka bai ci riba ba ya ci riba yanzu ɗauki noma ne mutum zai yi sai ya ɗauki dubu ɗari sai ya sa a nomansa da damina ta kare sai ya je tattaro amfanin sai ya ga abin da ya samun nan bai wuce naira dubu ɗarin da ya saka ba to idan bai ankara ba sai ya ɗauka noman ba riba akwai riba domin wannan naira dubu ɗari da ka fitar kace za ka yi noma a jikinta masu huda sun ci abinci a jikinta masu shuka sun ci abinci a jikinta masu taki sun ci abinci a jikinta masu feshi sun ci abinci a jikinta dubu ɗarin ka yi dawo ka ci riba ko baka ci ba ka ci riba domin bayan Allah sun rayu a jikin dubu ɗarin al'umma sun rayu to sai aka ce dubu ɗarin da ka sakin ɗan dako ya fi abinci mai saukewa ya fi abinci mai mota ya fi abinci sai dubu ɗarin ya dawo kai kana ganin baka ci riba ba wallahi tallahi ka ci riba wallahi ka shiri ba wani idan baka sake wannan kuɗin ba yana da sana'ar wallahi haka zai kwana bai yi abinci a gidansa malam wato addinin musulunci abin burge wanda yake cikin musulunci wallahi malam ka san addinin na Allah ne addini ne na Allah saboda kar mu kame gaban yin abin da ya dace mu yi kar mu kame gabarin yin abin da ya dace mu yi abdullahi dan mas'ud yake cewa ayyuma rajulin jalaba shay'an ila madinatin min madainil muslimin sabiran mutasiban fa ba'ahu bi si'ri yawmihi kana inda Allah bi manzilati shahid yace duk musulmin da ya dawo wani abinci ko amfani zuwa wani garin musulmai takalma ne ka shigo da shi agogo ne ka shigo da shi Ya yace duk musulmin da yayi wani fatauci ya shigo da wani abun amfani nan cikin al'ummar musulmai ya kuma sai da shi a farashinsa na ranar jama'a mun fahimta ya faro shi ne naira takwas, yana cin naira biyu a matsayin riba to sai ya sai da shi a wannan farashi ba ya saro ne naira takwas. sai aka buga mishi waya aka ce ya tashi wannan da ya saron sai ninka mishi kuɗi ba da shi ake magana ba a musulunci wannan baya daga cikin masu kaunar al'umma fa ba'ahu bi fi'ir yawmihi ya sayar akan farashin wannan ranar. kana inda lahi bi manzilati shahid abun Allah na ga matsayin shahidi ne mutane sukan dauka neman sana'a da kaga wannan ake yi aljanna ana nema da shi hadisi ne ingantacce wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune da sa a majalisi sai wani matashi murɗaɗɗe sai ya zo ya wuce yadda sahabbai suka gan shi a cikin nishaɗi suka gan shi da ƙarfinsa da kazar-kazar ɗinsa sai suka ce ya rasu lauka lauka na haza haraja fi sabilillah ina da a ce wannan ya fito ne don aikin Allah ina a ce yaƙi zai yi ina a ce gina masallaci zai je ko aikin makaranta zai yi laukar da fi sabilillah ina ma da a ce fi sabilillah ya fito annabi sai ya ce musu in kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran fa huwa fi sabilillah annabi yace idan ya fito ne zai je ya nemi abinci ma ƴaƴansa kanana annabi yace fa huwa fi sabilillah wa in kana kharaja yas'a ala abawaini shaykhaini Kabirai? in kuma ya fita ne zai je nemo abinci ma iyayensa da suka tsufa fa huwa fi sabilillah annabi yace fi sabilillah annabi sai ce wa in kana karaja yas'a ala nafsihi ya ibuha fa huwa fi sabilillah annabi yace in ya tafi ne neman abinci da zai kare mutuncinsa daga roƙon mutane annabi yace fa huwa fi sabilillah ana shiga aljanna da neman abun kai kar ka taɓa tsammani wai ustazanci ne ka naɗa kafanka ka kashe zuciyanka ka tashi ka nemi abin da za ka yi to bayan Allah to idan kai kanka ku fahimci maganan in kai kanka aka ce idan ka fita neman abinci ma ƴaƴanka fi sabilillahi ne in ka fita neman abinci ma iyayenka fi sabilillahi ne in ka fita domin ka nema ma kanka abinda zaka kare mutuncin kanka fi sabilillahi ne to ina kuma hanyar abinci ka bude ma wani fi sabilillahi ne ko fi sabilillahi ne fi sabilillahi to mu yi ƙoƙari ya zama manufarmu da karatu shine aiki da karatu ya zama manufarmu aiki abinda muka fahimta ga yadda addini ya zo da shi Allah ba zai shirya bana abinda ba mafita a cikinsa ba to sai mu yi ƙoƙari mu bi yanzu za ku ga al'ummar tana canzawa yanzu al'ummar albarkanta zai canza yanzu al'amuran al'umman zai yi haske sai ya yi albarka amma matukar muka ce za mu zo mu zauna mu yi karatu abinda muka karanta wadda muka ga dama mu yi aiki da shi wadda ba mu ga dama ba mu bar ma shari'a kayanta to haka da ta wa Allah ya sa mu dace to yanzu Allah ya kiraye mu mu bauta mishi shi kadai ba abokin tarayya mu taimaki iyaye mu taimaki marayu mu taimaki makwabta mu taimaki miskinai to yanzu kuma ayan da zamu shiga yayi Allah wadarai da marowata to sai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا الله ما أوكتين تركيتي الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل Allah ya ce waɗanda suke ruwa da dukiyarsu ya bakalun ya shafi dukkan jinsin ruwa ba ta dukiya ba kawai ya bakalun wani abu ne da ya kamata ka taimaka da ƙarfinka sai ka ki taimakawa to a wajen Allah ka yi ruwa da dukiya ce ya kamata ka taimaka sai ka ki taimakawa ka yi ruwa a'a taimako ne na dukiya taimako ne na ilimi duka ana ce mishi taimako ne idan ka ba da ilimin ka zama marubuci jama'a mun fahimta malamai suka ce mafi munin rowa a duniya mafi munin rowa ƙazamin rowa mafi muni shine rowan ilimin addini domin shi da shi ake shiga aljanna Allah ya ce ya bakaluna waɗanda suke rowa wa ya amuruna nasa bilbukul kuma suke umurtan mutane ga rowa su marowata ne bayi taimako baya taimakawa bayi ba da gudumawa imama addininsa bayi ba da gudumawa imama al'ummarsa kuma waya amurunan nasa bilbukul irin waɗannan mutane kuma suna umurtan masu taimakon su masu yi rowa kasan wani ba shi zai baka ba amma yana jin zafin wani ya baka shi bai bayar ba kuma bayi so a bayar kuma yana kiran waɗanda suke bayarwa masu daina yana kiran waɗanda suke bayarwar su daina kamar yadda muka ambata ya shafi dukkan jinsi na taimako da dukiya ne taimako da ilimi ne taimako da ƙarfi ne dukkan nau'in abin da za ka iya ba da gudumawa da shi to karka yi rowar karka yi rowar idan kana tafiya a kan mashin ne ko a mota sai ka zo ka wuce wani shi nashi motar ta ɓaci suna ta turi ka yi fakin ka zo ka shiga ku tura wannan turin zai taimake ka ranar alkiyama wallahi zai taimake ka ranar alkiyama kar ka dauka don ka sa babbar riga ka cire wata il wannan mai motan ba za ku sake haduwa da shi ba sai ranar alkiyama duk abin da kake da dama ka taimaka ka taimaka da dukiya ne ka taimaka da ilimi ne ka taimaka wata fasaha ce ka taimaka ƙarfinka ne ka taimaka Allah ya ce to waɗanda suke rowan abin da Allah ya ba su wa ya amurunan nasa bilbukul kuma suke umurtan mutane da yin ruwan wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi kuma suke boye abinda Allah ya ba su daga falalarsa jama'a mun fahimta wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi suna boye abinda Allah ya ba su daga falalarsa ilimi ne suna boye shi wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi suna koyewa na daga abinda Allah ya basu na falalarsa dukiya ce wadata ne Ka san wani yana da shi kuma wai bayi so a san yana da shi Allah bai so Allah bai so hadisi ne al-Imam Tirmidhi ya da shi malam Albani ya hassana hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna Allah yuhibbu idza an'ama ala abdihi ni'ma an yara asara ni'imatihi alayhi hadisi ne haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yace Allah yana so idan ya ma bawa wata ni'ima daga cikin ni'imomi to ya ga alaman ni'imar da ya ma bawan a jikin ka san wani yana ganin idan ya sa kaya mai kyau ya sa hula mai kyau to mai gidansa ya daina taimakon su kenan a wannan wauta ne ka karya hular ka tayi kwalba ka je ka kame shi dama ba shi yake bayarwa ba Allah ne ke bayarwa boye ni'imar Allah boye ni'imar Allah wa mutane shine shine ma'anar fa amma bi ni'imati rabbika in Allah ya ma ni'ima ya maka ni'ima ka buɗi baki ka ce alhamdulillah damina ta yi kyau alhamdulillah kasuwa yana tafiya karka boye ma kowa Allah ya maka ka ce ya maka kar ka yi musu ni'imar Allah wai don kar wani ya roƙe ka Allah ya maka ni'ima Allah ya maka ni'ima saboda ka fito tsaf tsaf tsaf duk abin da ake rayuwa da shi in a ji daɗi ne Allah ya halatta wa kowa ya ji daɗin abin da aka hana rowa kana jin daɗi kana san musu kana jin daɗi kana san musu duk kenan sai ka zauna lafiya da Allah ka zauna lafiya da bayin Allah a haka Allah ya faɗa Qur'ani قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون الله يسير قل كسي مسلم man harrama zinatallahi allati akraja li ibadihi wa ya hana wa ya haramta wa yace babu kyawu mutum yayi amfani da kayan ado wadda Allah ya ma bayinsa Allah ya ce wa ya hana jama'a sun ji Ƙulka sai musu man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wai wa ya hana ayi ado ayi kwalliya da kayan adon da Allah ya fitar wa bayinsa wa ta min riski. Allah ya ka tambaye su wai wa ya hana a ci abinci mai daɗi. Allah ya ka tambaye su wa ya hana sai Allah ya ce ƙulka sai musu hiya na amanu fil hayatid duniya. ai duk kayan jin daɗin ma dama Allah ya kawo shi ne don wanda suka yi imani a duniya fasikai da kafirai sun ɗan rabe ne suke dandana. Allah ya ce amma na masu imani duk abin da Allah ya saukar a bayan kasa, ya saukar da shi ne mabayinsa domin su ci su sha su samu karfin yi mishi biyayya Allah ya ce kulka sai musu hiya na amanu fil hayatid dunya ai waɗannan kayayyakin jin dadin na waɗanda suka yi imani ne a rayuwar duniya Allah ya ce to amma ku kwantar da hankalinku tunda kowa ya zo an rufu ana fi tare khalifatan yawmal qiyama Allah ce za ku dana kayan ku kadai ranan kiyama ranan kiyama ma za ka je ka bi su ne Allah ya ce ba wanda ya hana saboda haka abinda ake bukata wannan abu na rayuwar duniya duk daɗinsa duk adansa an halatta maka ka neme shi ta hanyar halal ka sarrafa shi ta hanyar da shari'a ta umurce ka da shi dama mun fahimta a wata aya yake cewa mene eh, ne laifin junahu ne alilazi na amini laifa alilazi na amini wa aminu salihati julahun fi ma fa'imu idan mastakon wa amalu إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين الله يسير ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناه الله يسير بالي فيه akan waɗanda suka yi imani suke aiki na ƙwarai nagartattun ayyuka Allah ya ce ba laifi fi ma fa'imu kan duk abin da suka ci suka sha idza mattaqu wa amanu wa amilu salihati matukar sun tsare takawa sun tsare dokokin Allah sun tsare imani sun tsare aikin kwarai sun mattaqu wa amanu sannan suka tsare takawa suka yi imani sun mattaqu wa ahsanu sannan suka tsare takawa su ma suna taimaka ma bayin Allah ba shi bane wa ahsan kama ahsana Allah ilaika Allah ya ma to ka ka sha Allah ya ba komai kai ma ka dinga mika ثم اتقوا Wallahu yi hibbul المحسنين jama'a mun fahimta to ba a koye ni'ima da Allah yayi wa bawa in Allah ya ma ni'ima ka ce Allah ya ma ni'ima da yawan malamai suka ce in da ka faɗa ana so ka gaya wa masoyanka jama'a mun fahimta ko to amma ka faɗa yana daga cikin rukunin godiya ma Allah shine ka faɗi cewa Allah ya maka ni'ima Allah ya maka ni'ima in kana gane karatu ka yi godiya ma Allah alhamdulillah karatu ina gane shi yadda ya kamata kar kai a ce ba a jin komai a bakin ka sai matsala haka ne ko? Allah ya samu dace Allah ya ce wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi sannan suke boye abinda Allah ya basu na daga falalansa Allah ya ce wa a'tadna na azaban muhina Allah ce hakika mun yi tattali ma waɗanda suka kafirce ma Allah azaba na walakanci a ranar alkiyama jama'a mun fahimta saboda haka babu wani bawa babu wani bawa da zai samu rayuwa mai sauki a duniya da lahira face dole sai yayi fada da rowa da kake zuciya sai yayi fada da ɓoye ni'imar Allah da Allah ya mishi don me don yana gudun kar bayin Allah su sai idan sun sani akwai wanda zai je so shi hanyar ne babu ma yastahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsik laha wa ma yumsik fala mursil lahu min ba'dihi wa huwa al-'azizul hakim Allah yace ma yaftahi Allah lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha duk abin da Allah ya bude mabayinsa na rahama Allah ce babu ne rikewa ma yaftahi Allah lin-nasi min rahmatin duk abin da Allah ya bude wa mutane na daga rahamarsa fala mumsika laha Allah ce babu iya rikewa wa ma yumsik abin da Allah ya rike fala mursila lahu min ba'dihi ba wanda zai iya sake maka wannan abun bayan Allah amin jama'a mun fahimta rowa ba ta da rana marowaci yana da mummunar matsala a duniya da lafiya ai mun karanta kisar inna balauna ko inna balauna hum kama balauna a ashabal jannati al-aqsamu la yasrimunha mudbihin malamin tafsirin Alkur'ani. suka ce waɗannan ayoyi sun sauka ne akan waɗansu mutanen wata alƙarya. ƙya'ya ne na wani mutum wadda Allah ya wadata shi da dukiya Allah kuma sai ya mishi ni'ima na taimaka ma bayin Allah ɗaya daga cikin manyan sana'o'insa shi ne manomi ne idan ya yi noma to yakan gayyaci mutanen alkaryarsa da a zo a je a yi aiki a gonar to wani lokaci idan aka yi aiki idan girbi ne aka yi girbi kusan duk abin da ka tara sai ce ka kwashe ka tafi da shi to malam menene malam taimakon nan fa tsakani da Allah ai duk gamunan nan a zaune a nan ko idan ka ga mutum ya ba da dubu za ka samu yana da dubu goma to menene meye a cikin ka taimaka ma wani in ba dai ta'asirin da shedan ce da shi wajen gurbata zuciyar mutum sai ya raba musu abinci saboda ka wani abin da zai samu a gonar wannan bawan Allah na abinci shi a gonansa ma bai samu ba yanzu ku faɗi wannan mutumin akwai randa mutanen alƙaryar nan da su bar a yi mishi ba su bari a mishi ɓarna saboda al'ummarsa tana ransa saboda al'ummarsa tana ransa saboda al'ummarsa tana ransa Allah sai mishi rasuwa to ashe wannan abin da yake yin akwai waɗansu daga cikin 'ya'yan ba sa su kasan sharrin dukiya kenan e lokacin da kake gudanar da abin da kake gudanarwa wani za ka samu matanka ma ba sa son abin da kake to ba za a ɗauki mataki akan dukiyan ba sai kanu wadda baka san shi ba za ka iya ɗaukan nauyinsa sai ya zama dukiyar kan ƴan uwanka ma ba za a taimake ka da su ba ba za a taimake su da dukiyar ka ba to wannan bawan Allah ya yi noma amfani ya yi kyau amfani ya kawo kai ajali sai mishi to yanzu kun ga masu girbe gona ya'ya ne to bayan sun bisne mahaifinsu sai suka zauna suka yi shawara mu fi irin abin da bai ce mu ba da mu iya ba saboda ka ba maganar mu gayyaci wani ya zo mana aiki mu da mu yi aikin mu za mu nemi ma'aikatan mu in ma biya ne mu biya su kai ne dama nake ganin ka da yawan mutane karfa ka yadda ka kawo mana wani gonan mu za ku ci haka nassin qur'ani ya zo to saboda Allah yayi wa'azi wa marowata abin ba a cikinmu ya faru ba Allah sai ɗauko kisa Allah ya ce inna balaunahum mun jarrabi mutanen makka kama balauna ashabal jannati kamar yadda muka jarabci masu gonan nan id aqsamu lokacin da suka rantse da Allah la yasrimunha musbihin cewa za su girbe gonansu da asusuba za su yi sammako da sassafe za a je gona a fara aiki a gudanar da abin da ake so a gudanar ba tare da hannun talakawa ba if aka samu suka yi rantsuwa da Allah la yasri munnaha za su girbe gonansu musbihina suna masu tafako sai Allah ya ce wala yastasnun Allah ya ce wala yastasnun Allah ya ce ko istisna'i ba su yi ba za su girbe za su girbe Allah ya ce ko insha Allah ba su ce ba doka dama shi insha Allah ko wannan sana'a da kaga mutanen mu suke kasuwa da suke ɗaya daga cikin abin da ke haifar musu da matsala insha Allah ita insha Allah in dai ka rabu da ita wallahi kamar ka je ka kulla kawance ne da matsala in dai a harkar rayuwarka zaka fi da insha Allah to malam kar ka dauka zaka rabu da matsala disappointing ka dinga gamuwa da shi kenan ka dinga gamuwa da shi kenan to Allah ya ce wala yastasnun ko istisna'i ba su yi ba ba su toge cewa da su girbe gonan da asusu ba in sha Allah ba sai da ya faru faqafa alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun fa asbahat kasfarin Allah yace faqafa alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun sai wani yanki na azabar Allah sai ya sauko ma gonan ya halakar da ita ya lalatar da ita wa hunna na'imun suna bacci ba da asuba da sai ba suna bacci Allah sai ya lalata gonan fa asbahat kasarin sai ta zam kamar duhun dare kamar wuta aka sa ya kone gonan ta yi baki sai ta zama haka su kuma suna kwance marowata ku dinga ji da kyau sai Allah yake fatanado musbihin sai sashi ya kirayi sashi da asusuba suka buga sammako a tada wani a tada wani wani sai ka tada wani wani ma zai je tada wani shi ma wani zai zo tada shi sai a damu ba sun kulle abin a ransu ba ba ta nadau nada ba'abuhum ba'azan musbihin nada ba'abuhum ba'azan sabahan da ba sashi sai kira sashi to yanzu ba an hadu ba sai Allah yake ani ala harfikum in kuntum kuntum ala harfikum in kuntum sarimin to a buga sammako maza ku tafi zuwa ga gonanku in dai kuna da niyan girbi ba bata lokaci ma'ana mu ɗunguma maza ba tsayawa sai gona in dai manufar mu wannan girbin ne sai Allah ya ce Allah ya ce fan tsalaku wa hum ya takafatun sai suka tafi suna magana ƙasa-ƙasa in za a wuce ɗan wani lungun gida da gida su sassauta domin dama talakawa tun da lokacin girbi ya yi ai kasan kunnen su yana bu fantsalaku Allah ce sai suka tafi wahum yadda tuna suna sassauta murya suna magana ƙasa-ƙasa saboda kar wani ya Sashi yana wasiya ma sashi Allah ya da Allah ya da kulanna عليكم اليوم ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين karfa wani مسكين ya shigo wannan gona in mun gawa ne ta wajen ka ne saboda haka wannan wannan nama wannan نيكو saboda haka suka ja kunnen junansu kar wani miskini ya shigo gonan shikenan وغدوا على حرد قادرين الله wa وغدوا على حرد قادرين sai suka fita suka yi sammako akan wannan mummunan nufin haramta matalakawa abinda Allah ya azurta su da shi. Falamma ra'awha qalu Allah ya ce falan mara auha lokacin da suka ga gonar kalu sai suka ce inna labalun suka ce mun bata ne ba nan bane hanyar gona wani ya suka ce bal na hannu harumun an haramta mana amfanin gonar ne saboda sharrin da yake ramu to a cikin su akwai wani mutumin kirki sai yace qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun qala awsatuhum ay qala adalu, mafi adalcin cikin su matsakaicin cikin su a ra'ayi sai yace alam aqul lakum ba na ga muku ba laula tusabbihun me yasa ku ba ku tasbihi ba ku tuba ba ku gyarawa ba ku mai da al'amarin ku zuwa ga Allah duk abin da yake faruwa nan Allah ne ya bamu ba na fiya muku dama mu da al'amari zuwa ga Allah ba matsalakawa ba zai haramta mana abin da za mu amfana sai suka ce ƙalu sai suka ce subhana rabbina tsarki ya tabbata ga Allah ubangijinmu ba sun yi na dama ba sun gyara ba inna kunna zalimi suka ce mun zama zalumai amma dai ina sai dai baɗi ko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 وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون الله يتي لقد كان في قصصهم إبرة لأولي الألباب Allah ya cikin isoshi da muke iskanta muku na al'ummomin da suka shuɗe a cikin alkur'ani Allah ya ce akwai ababen ɗaukan wa'azi ga masu hankali akwai ko babu laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab Allah ya ce cikin isoshin al'ummomin da suka shuɗe da muke labarta muku labarinsu a cikin alkur'ani Allah ya ce akwai ababen ɗaukan wa'azi ga masu hankali ku ji Allah sai ce ma kana hadisan yuftara Allah ya ce ba labari ne da ake zama a ƙirƙiro a rubuta shi saboda ka wa'azi ne wa'azi ne wa'azi ne ɗaya daga cikin illar dukiya ai da Allah ya halakar da ita a ƙarshen kistar sai ce kazalika al'azab kazalika al'azab wala azabu al-akhirati akbar law kanu ya'lamun Allah ya ce kazalika al'azab yadda muka halakar da gonan nan muka lalata ta Allah ya ce to wannan shine tsarin azabar da nake ma maruwata sai ce wala azabul akhirati akbar na lahira kuma shine mafi girma to akan ka da a fasa ne amin a kanka bara a fasa ba shi yasa nan idan mutum ya zan yana da irin wannan mugun nufi din yana da wannan mugun nufi din abinda ya kamata ya taimaki yan uwansa kannansa makwabtansa ga halin da ake ciki sai a tsora mai jinyan da zai dinga cire wannan kuɗin yana shan magani ina dai wannan ka'ida su fita haka ne hadisi ne ingantacce hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacce annabi yace dawu marbakum bi sadaka yana ɗaya daga cikin abin da duk likitoci da nasin nasin musulmai ya kamata su sani su yi aiki da shi annabi yace ku dinga jinyan marasa lafiyan ku ta hanyar sadaka malamai suka ce gwargwadon karfin sadakan gwargwadon abin da za a ɗauke wa marasa lafiya na jinya eh an duba shi ana yin abin da ake yi ku kuma ƴaƴa ko iyaye sai ku yi wata gagarumar sadaka da niyyar Allah ya ba babanmu lafiya gwargwadon nauyin sadakan gwargwadon abin da za a ɗaga mishi ana jinya da sadaka annabi ya ce dawo marbakun bi sadaka ku dinga jinyan marasa lafiyan ku da sadaka saboda ka wani ne ya zo an yi an yi an yi sai ka ba shi shawara a matsayin ka na likita da ce wannan mahaifin kuma ku yawaita sadaka ku yi tawassuli da sadakokin da kuke yi Allah ya bashi lafiya yana daga cikin abin da annabi ya ce ana samun sauki wani daga cikin magabata yake ba da labari rashin lafiya ne irin mikin nan ne sai ya zama babban gyambo yana fitar da tsiwa dogon lokaci aka ɗauka ana jinyar kafin bata warke ba ƙarshen jinyan rijiya ya je tona ma waɗansu mutane ran da aka fara ɗiban ruwan a ranar ciwon ya bar zubar da ruwa to haka ne idan kaki in kaki ka taimaka in ɗanka ya kwanta ai za ka taimaka za ka taimaka to shi Allah akwai ta inda bai rike maganin mutum ba ne ba Allah ya samu dace saboda haka makoma amin ta marowata mummunar makoma ce makoma ta marowata mummunar makoma ce Allah ya tsare mu to sai Allah ya ce wallazina yunfiquna amwalahum ri'a an yi وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما الله يتي والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس وأن سكي إنفاق دوكي يرسو domin riyawa mutane jama'a mun fahimta Allah ya jero mana waɗanda ya kamata mu taimaka musu sai ya dawo ya yi magana a kan marowata to yanzu kuma an shiga magana a kan masu taimakawan amma na riya eh, masu taimakawan amma na riya waɗannan ababa duka ba zai yi su ne don neman yardan Allah ba ba zai yi su ne don neman kiyamata ba ba zai yi su ne don mahalittinsa ne ya umurce shi da ya yi su ba amma yana yi ne don ya burge mutane kuma ana burge su ne? a ina ai in kana neman aikin banza ka ce kana so ka burge mutane Guy2latu latudrak Allah ya samu dace wallazina yunfikuna amwalahum waɗanda suke siyar da dukiyoyinsu ri'a'an nas domin su yi yawa mutane mun karanta a cikin wani hadisi na al-Imam bukhari waɗansu mutane uku da za a buɗe jahannama da su ranar alkiyama daga cikinsu akwai wani mai infaki kashe dukiyarsa hidimomin masallatai hidimomin duk wani abu da ya shafi al'umma ko addini ya sa dukiya wa rajulun wata Allahu alaihi wa atahu min asnafil mali kulli Allah sai ce a zo da shi sai a zo da shi filin Allah ya tuna mishi falala da ya mishi ni'imomi da ya mishi ya tabbatar kala sai ce fama alim tafiya dukiyar da na baka ya kai da ita kala sai ce ma min sabilin turidu an fiha illa anfaqtu fiha laka zai ce Allah ban bar wata ƙofa ba duk kankantar kofan da kace so a taimaka da dukiya ta wannan kofar face sai da na toshe kofar da dukiyata don kai ƙala sai Allah ce kazabta wallahi ƙarya ne walakin kafa fa'alta ka yi dai abin da ka yi ne liyukal domin a ce huwa jawa wanda su ne masu taimakon jama'a Fakar kila kuma a duniya an faɗa sun ma'umira bihi ba su yi ba ala wasu yi hatta ulke finna Allah sai ce a jashi rubuta ciki a jefa shi a wuta duk abin da yi in ba don Allah ba ne ka ɓata lokacinka ka ɓata lokacinka da Allah ya zo yake magana kan riya sai ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه فلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين الله مدوكتين سركي يا ايها الذين امنوا يا قوة da suka yi imani da Allah inji Allah la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kar ku bata sadakokinku da kuka yi ta hanyar gori da cutarwa gori shine kace ba ni ne na yi mishi kaza na yi mishi kaza ba a nan na ɗauko shi yana ɗan kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza al'ada shi kuma cutar da shi ba gori ka mishi ba amma dai sun ka mishi abin kuma sai ka je kana cewa kai ka mishi kun gane magana ko riga sai ba za ka bar shi ya sa kai wala ba saboda za ka gaya mu ne kai ka bashi kallabi yunfiqu malahu ri'a annas Allah ce kamar waɗanda suke ciyar da dukiyansu don nuna wa mutane kar ku ɓata sadakokinku ta hanyar gori da cutarwa kamar wadda suke ciyar da dukiyansu don nuna wa mutane domin abu ɗaya ne wala yu'minu billahi wal yawmil akhir ba su yi imani da Allah da ranar alkiyama ba ma'ana ba su gaskata wannan sakamako a wajen Allah ba shi yasa suke neman yardan mutane da shi Allah sai ce wadda ya ciyar ya yi sadaka sai ya yi gori ko ya cutar ko ya yi dorriya fa masaluhu misalinsa ka masali safwanin alaihi turabun kamar fa'ani galamin dutse alaihi turabun wadda aka tara ƙasa a kan shi fa huwa wabilun sai ruwa kamar da bakin ƙwarya sai zo fataraka husar da sai wanke shi ya bar shi kantararren ba ya tafi ba la ya ƙidiruna in shay'in maka sabu Allah ce wadda suka yi aikin ba za su amfani komai na abin da suka yi aikin ba wadda suka tara ƙasan, ba za su wayi gari su zo su samu ƙasan da suka tara a kan dutsen ba saboda bayan sun tara an yi ruwa kamar da bakin ƙwarya, ba sun tara ƙasan banza ba kenan Allah ya ce haka harkar kake Ka yi ƙoƙari ka fi ƙarfin zuciyarka duk abin da yi, ka zan daga cikin bayin da Allah ya siffanta su da la nuridu minkum jaza'an wala shukura Allah ya ce wallazina yunfiquna amwalahum ri'a'an nas waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu domin riya ga mutane domin nuna wa mutane wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ba sa masu imani da Allah da ranar alkiyama rashin imani da Allah dai ba su gaskata Allah akan sakamakon abinda za su yi sadaka da shi ko su yi infaki da shi ko shi abinda zai ba su na sakamako ba amma abinda mutane za su faɗa a kansu su yabe su shi ya fi musu daɗi sakamakon da ake bayarwa ranar alkiyama ai ba su gaskata shi ba ne idan ma sun gaskata ai ba cikakkiyar gaskatawa ba ce ita kiyamar wani dogon zango ne da a kai a ce kai baka isa ba to amma sai suka yarda da wannan abin da za a faɗa a yabe su ta takaitacce to yanzu yadda muka karanta ina ce wanda ya taimakan in masallatai ya gina in makarantu ya gina in duk abin da yayi da sunan addini yayi ina gashi a gaban jama'a Allah ya ce ƙarya ba dan shi yayi ba to za ta tashi ko ba za ta tashi ba za ta tashi duk lokacin da za ka yi infaki ka yi shi don Allah sannan ka dubi muhimmancinsa a cikin al'umma ka dubi ta'asirinsa a cikin al'umma ka dubi hikimar da ta sa Allah ya ce a yi ta taimakon shine don dukiyar ta dinga zagayawa a tsakanin al'umma haka ne ko ba ka ba saboda in ana maganan albashi ba ana maganan ma'aikata ba ne maganan al'umma ne yanzu yadda aka taron nan inda wani zai yi kukan kura duk taron nan ya raba dubu goma goma gobe duk kasuwanninmu kowa sai ya san an yi in islamiyya ma da ba biya su ba duk da a biya su you see saboda ka ba ma wani dukiya ba ma al'umma ce saboda ka in ba su da albashi al'umma ba mu yadda za su yi tarayi amma yi aka yi albashin sai ga kasuwa duya wani mai bacci a shago baya bacci <laughs> Allah ya samu dace <laughs> na'am Allah ya ce wallazina yunfiquna amwalahum ri'a an-nasi wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wa man yakuni shaytanu lahu qarinan fa sa'a qarina duk wanda shaytan ya zama aboki gare shi Allah ya ce abokantaka ya munana domin dama ai shine ba a shaytanu ya idu kuma fakara ba dama shi yake razana mutane da talauci to in kaga mutum ya shiga wannan mummunan aiki rowar dukiyarsa gori cutarwa riya to shaytan ya kawance shi Allah ya ce wa man yakuni shaytanu lahu qarinan duk wanda shaytan ya zama aboki gare shi sa'a karina to abokantaka ya munana ya yi mummunan aboki wa ma za alaihim law amanu billahi wa yawmil afir Allah ce to me zai sha kansu inda za su yi imani da Allah da ranar alkiyama ma'ana me zai cutar da su in sun gaskata Allah sun gaskata ranar alkiyama wa an faƙo min mara zaƙa humullahu kuma suka yi infaƙi daga abin da Allah ya azurta su Allah ya me zai cuce babu malam shaidan ne kawai me zai cutar da ku